matasa barkamu da haka studio kalangu ke kaɗa muku labarin matasa tare da ni rakiya arimi da kawata fanta shamsu fantastic ya kike lafiya kalogora kunnuwa na zuwa gare ki <laughs> masha Allah gora a jihar difa dai zamu kaɗa inda kungiyar da ake kira amical fraternité Sante difa ta kaddamar da wani taron likitoci a ranar talata a cikin takaitaccen rahoton namu zamu karasa tare da mai wasan kwaikwayo kuma mawaki a altes islamer a ƙarshe kuma ba shakka Amurka za mu kawo batun wasannin kwallon kafa. Gora kin kawo batun kaddamarwa a ranar Talata 11 ga watan Uta a Difa na taron wasu likitoci wanda ake ce ma kungiyar Amical Fraternité Santé Difa AFSD. Haka ne Gora, ga rahoton Lawan Bukar. Bisa shawararsa gwamnan yankin Difa shugaban wannan ayari na Amical Fraternité Santé Difa karo na hudu ɗaliban tsangayar likitanci na yankin Difa sun zaɓi niyyar sanya ƙwarewarsu ga mara lafiya na wannan birni mai gari Isa Ibrahim shugaban ƙungiyar. Birnin Difa ne aka zaɓa don gudanar da wannan taro na duba lafiya kyauta da rarraba magunguna da gwajin cutar siga hawan jini da kuma wayar da kawuna bisa wannan cutuka. et eh, Sakatare janar na yankin Difa da ya jagoranci bikin ya nuna gamsuwa waɗannan ayyuka suna zuwa domin rage kaifin walhalolin mutanen yankin Difa bisa ga matsaloli daban-daban da waɗannan mutane suke fuskanta. A jihar Agadez matasa suna shiga cikin tsabtace gari ta hanyar tattara sharar gida a kowace rana a cikin gidaje da sauran wuraren aiki. Akan haka wakilinmu Anise Karim ya shirya muna wannan rahoton. Da yawancin su sun fito ne daga jihohin Maraɗi da Zanda sandayar domin kwashe shara a basu 20 ko 40 kuma su kai sharar bayan gari Yau shekara guda da na soma wannan sana'a. Ina tashi karfe shida da rabi na sahi Ina bi gida gida ina cewa akwai shara. In akwai shara sai a kira in kwashe ba. In je in da juji. Ana bani dala ashirin, dala arba'in, dala sittin har ɗari ma. Wannan kuɗin da nake samu suna mun amfani da yawa. Ina ci ina sha ciki. Saura in aika a tsahi. Wannan sana'a alhamdulillah. Wannan kokari al'umma Agadas na yaba shi. Ko kaka karamar hukumar Agadas ke ganin wannan gudunmuwar wa'annan matasan Sule Umaru shugaban ma'aikatar tsafta ta Mary ɗin Agades. Waɗannan matasa suna yin wannan aiki ne don dafawa Mary wajen tara shara a cikin gidaje, saboda suna kwashe shara da ake tarawa a cikin gidaje. Gaskiya aiki ne da ya kamata a eh, jinjina A dalilin fusa'ar wa'annan matasan kan batun tsafta, ƙaramar hukumar da'irar birnin Agadas ta samu kyautata mai fa'ida. Gora Biyano wani bikin gargajiya ne na Agadasawa wanda ake yi a kowace shekara sati ɗaya bayan sallar layya. Kin san Agadasawa akwai casu. Akwai casu. <laughs> a wannan sallar gora matasa da dama sun halarci wannan mashahurin bikin nasu. Wakilin Mani sai Karim ya haɗa mana rahoto a kai. Biyano wata al'ada ce da ya waje ba a riƙe kuma matasa samari na agada suna gadan-gadan na ganin wannan sabgar ta samu nasara a cewar muhammad lawali marayi ne na biyanu wanda ana mini kaɗi kuma ina rawa wannan rawar da nake ita ke sa mutane na kallo suna sha'awa saboda muna fiddo al'adarmu ina ado na wani galgajiya. kaya ne masu tsada 200 ko 250 bikin kaɗe-kaɗen tambura da kuma a kan zam matasan na zagayen birnin Agades kamar yadda Ahmed Sidi ya bayyana. Sallar biyano don tunawa da ranar Ashura ne goma ga watan tsarin kalandar Musulunci. Biyano yana ɗaukar tsawon kwanaki 24. A kwanaki 20 na farko, 'yan biyano na gabas da yamma suna zagaya tsohon birnin agadis don haɗuwa a kilomita bakwai da agadis inda ake cika dare a can. Da safe sai a dawo garin a wajen Sultan na Ayir inda duka ake haɗuwa domin ci gaba da shagali tsawon kwanaki. grève pendant trois jours. Bayan kwana a Alarses rana ta 22 matasan suna gamuwa rana ta 23 domin sallace babbar sallar biyanu a harabar mai martaba Sultan na Agades. shi ne mawaƙi na farko na 'yan ƙasar Nijar wanda ke ban dariya wanda aka gayyata a Parliament Dirir tare da Mamman logonduwa ne. Haka ne Gora kuma ɗalibi ne a ɓangaren fasaha wanda ake kira RA Culture a Jami'ar Abdu Mummuni na nan babban birnin Yamai. Gora kowa na kiransa da Altes amma sunan shi na ainihi shine Abdullahi Saidu Suleiman ga tarihinsa. Altes wani matashi mai fasahar salon kalaman waka mai shekaru kusan talatin da aifuwa yawancin 'yan jihar sun fara ganin sa a shekara ta da goma sha bakwai cikin bidiyon wakarsa na farko a talabijin mai taken ji wato Tabastaka yana yi da wani halin ba ruwana da jan magana game da tarihin wasan Tabastaka. Altas ya bayyana cewa shi babban mai shawar salon magana ne tun yana lise bayan shiga jami'a shawarsa kan batutuwan soyayya cikin shirin Extreme Tour ya ba shi lakabin sunan Altes wato sarkin soyayya ya ba mu dalilin shawarsa na salon magana Slam. Muna a jami'a ina tsammani a shekara 2012-2013 ne. Na ga wani matashi ya yi wani abu mai kama da salon magana. Da na tambaya aka ce min wannan shine ake cima kasida. Na fara saurare a wata rana na haɗu da wani matashi mai yin salon magana mai suna Bistel. Ɗalibi na farko da na fara gani da yake wannan salon karin magana. Sai na tambaye shi har ina iyawa ya ce kwarai kuwa abu ne mai sauki ina iyawa. A yau Altas ya buga faifai guda da ke kunshe da taken waka goma kuma yana kan aikin faifansa na biyu. su suna magana ne kan halayar zaman rayuwa ta fuskar jama'a da kuma al'adu na Nijar. Ni ina sauraron al'umma da nake rayuwa a cikinsu. Ina sauraron maganganun da suke damun al'ummar. Sannan ina ɗaukar darajar da al'ummar suke so. Altas na da masoya sosai kamar Bintu Haka ne ina son saurare wasannin Altes. Faifan shi na farko da na kalla sama wasanni ta Bastaka ne. Tun lokacin ne nake zuwa ina neman wasannin da yake a saman YouTube ba wanda yake wuce ni. Baya ga mamman shugaban zauren majalisar eh, parlamentar da Riyar, shi ne ɗan Nijar guda har yanzu da ya taɓa nuna wasansa a yayin wannan babbar haɗuwa ta 'yan wasan barkwanci ko dariya na Afirka. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki. Yau za mu gano da wani ɗan ƙwallon ƙafa na ƙasa da ƙasa Yakuba Jori Hamani Magaji. Wanda aka fi sani da Yak Jori a Espan ƙwararren ɗan ƙwallon Niger ne wanda ke buga wasa a ƙungiyar ƙasa ta Espan kin wanda ake ce ma FC. Defensor ne wanda yake taka matsayin ariyar durwa. An haife shi ne a ranar 8 ga watan Septemba na shekarar 1997 a Yamai a yau. Yak Jori yana da shekaru 25 tare da girman metar 1.80 eh, da nauyin kilogram 79. Yakuba shine alfahari ga matasan kasar Nijar. A nan muka zo ƙarshen labarin namu na matasa za ku iya sake sauraron shi akan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko dala ba kan layin Airtel.